Bismillahir Rahmanir Rahim. Matana kashi na 22. Kwanci tashi ba wuya yau Saturday kuma Mustapha zai dawo Najeriya ya yi holiday din da ya samu. Sosai Ummi ta shirya turban ɗan nata kamar ta shekara ba ta gan ba. Karfe tara na safe ya iso Ummi na zaune a falo ta ji sallamarsa da sauri ta tashi tana amsawa ta nufe shi cike da farin ciki tare da yin hogin ɗinsa. Jakar hannunsa ya ajiye yana rungumar ta ya ce I miss you a lot mom. Ni ma haka Mustapha. Ka sha turai mahaifinka bai daɗe da fita ba. Shigo ta faɗa tana ɗaukar jakarsa. Karɓar jakar yayi yana murmushi ya ce thanks. Mu je ɗaki ka yi wanka ka shirya ka zo. Ga breakfast ko? Kai ya gyara yana murmushi har ɗaki ta raka shi sannan ta fito. Bayan ya fito daga wanka ya tarar da kiran Aisha har fo. Already ya bata line ɗinsa na Niger da za su rabu a airport. Sanin ruwan sa yayi yana dailin lambarta. Bugu uku ta ɗauka tana faɗin hello guddi da fatan ka sauka lafiya. Lafiya lau Aisha, masha Allah. Ya ka samu mom, dadi da sauran siblings. Lafiya lau ya amsa mata. Masha Allah, please my regards. Bari na barka ka huta bai. oke bai thanks a lot Aisha. Murmushi yayi yana ajiye dagowar da zai yi ya ga ummi riƙe da tire. Murmushi ta yi kaɗan tana ajiye tire ɗin ta ce tashi ka shirya ga abinci nan ka ci. To Ummi ya amsa yana tashi ya nufi closet ita kuma ta fita. Bayan ya kammala cin abinci ya fito falo. A nan ya tarar da Ummi tana kallo kusa da ita ya zauna yana faɗin na yi kewar gida fa. Uhm, who is Aisha? Ya ji ta faɗa unexpected. A friend ya bata amsa a hankali. A can kuka haɗu ta kuma faɗa ba tare da ta kalle shi ba. Yes, but actually no. Na san ta tun suna nan Abuja tare muka yi SS1 to SS3 da ita. Since then, Ummi ta kuma faɗa cike da mamaki. Yes, mom. Ya ba ta amsa hofin ta yi ending ɗin topic din anan. Bayan friendship babu wani abu, ya ji ta kuma faɗa. Shafa kansa yana murmushi ce ba komai ummi. Ai na ji ka zancen second marriage ne. Kwanaki ban sani ba ko har ka samo mace. Kai Girgiza yana murmushi ce not Aisha mom. She just a friend. magana irin ta soyayya ballantana ta aure bata taba shiga tsakanin mu ba wuke har yanzu kana son ƙara auren kenan ummi ta kuma faɗa idanunta a sa yes mom but i'm sorry if i offended you also i'm leaving zara just for my own good ya faɗa kansa a ƙasa kankance idanu ummi ce tana kallon ta ce single mother za ka mayar da zara saboda mutuncin kargagge ne mustapha sai da kai mata hakan sannan za ka yi ni tunanin rabuwa da ita? Kai ya girgiza, trying to calm his mother down ya ce, Ba haka ba ne ba mami, na yi miki maganan nan tun ba yanzu ba, na faɗa miki tun kafin na ɗora yarinyar nan idda. Wallahi ummi ina cutuwa a zamantakewa ta da Zara, kuma ba haka Allah ya ce a yi aure ba. aure na da Zara ya halatta a raba shi. Zara ba ta suna, Zara ba ta ƙaunata ummi. Duk macen da za ta buɗe baki ta ce mijinta gangar jikinta ya aura zuciya na wajen wani kin san akwai matsala babba. Zara har yanzu tana son tsohon saurayinta. Zan sake ta Allah ya sa ka ne na Allah kuma ya bata abin da take so. Da kaka ya tashi daga falon cikin jimamin lamarin Ummi ta zuba uban tagumi tana tunanin halin Zara. Bayan dawowar dadi ya lura da duk yanayin Ummi ya sauya. Yana duba wayar hannunsa idanuwansa sanye da gilashi ya ce lafiya dai ko? Na ga yaro ya dawo kalau amma na ganki kamar mara lafiya. Ajiyar zuciya da sauki tana kallon sa ta ce, Mustapha ne ya zo min da wata magana. Ni na kasa gane kan yaran nan daga shi har Zara. Da farko ya ce aure zai kara yanzu kuma ya ce rabuwa zai yi da ita. Rabuwa daga yin auren? Haka aka ce masa ana zaman aure, kira min shi, dadi ya faɗa yana Dadi ya faɗa cikin fada-fada. Mustapha na kwanci a ɗakinsa, Ummi ta shigo. iska babu yabo babu fallasa ta ce ka zo mahaifinka yana kira ummi dan Allah ki yi ina na san kin sanar da shi kuma na san dadi ba zai taɓa bari na sake ta ba wallahi ummi ni kadai na san halin da nake ciki banza ta masa ta fice ta bar shi a sanyaye ya biyo bayanta bakinsa dauke da sallama ya shigo ɗakin mahaifinsa kansa a ƙasa zauna dadi ya nuna masa karro zama yana sauke numfashi a hankali wani zance nake ji haka mara daɗi a wajen ummanka Shiru Mustapha ya yi idan bai san me zai ce ba. Ka yi shiru ina sauraron ka. Ko ƙasar wajen da ka da kake ta hure maka kunne ne Mustapha. Dadi ya kuma faɗa idanunsa akan Mustapha. Kai ya girgiza kafin ya ce, Dadi ita ce take son sakin. Ita da kanta ta ce na sake ta. Kuma ba sau ɗaya ba, yarinyar nan ta sha faɗa min ba ta suna. Dad, zaman hakuri kawai nake da Zara. Kalamanta na na ƙarshe kafin na baro Amerika. Su suka saka na ji gwanda na haƙura. Ina son matata amma idan na ci zan ci gaba da rayuwa da ita a cikin wannan yanayin tabbas Zara za ta iya zama na Ko ka haife ni kuma kan fi kowa sanin cewa ba na iya riƙe damuwa shi yasa duk abin da zai samun damuwa nake baya-baya da shi. Ban taɓa sanar da kowa a cikinku ba amma sau da dama Zainab na kawo min korafin Ammar ne yake kai Zara makaranta kuma ya koma ya ɗauke ta da aure na a kanta. Na kyale ta maganan ne saboda na yarda da Zara 100%. Alto yanzu na san na yi kuskure saboda na san she can stop to any level. Dan Allah dadi, dan Allah ummi kar ku saka na yi abin da zai zo ya dame ni. Inda a ce Zara za ta sauya da ta sauya. Daga haka ya shiru yana rarrespon ɗin iyayensa sosai ummi ta shaka bakin ciki da haushin zara ya so mata wuya za ta iya cewa tunda Mustapha ya mallaki hankalinsa ba ta taba ganin yana magana in so much pain ba irin yau shikenan mustapha Allah ya sa haka ne ya fa alkhairi yanzu ka samo macen da zaka aura ne cewar dadi unexpected Mustapha ya dago har murmushi na escape lips sa ya ce no dadi dadi to Allah ya zaɓa ta gari amma a shawarar da zan baka matsayina na ubanka da ka ƙyale matarka amma ka ƙara aure kawai ya sake ta in dai yana tare da ita ba zai iya ƙara aure ba za ta cutar min da yaro tunda ba ta da mutunci da na yi mata ba ta ji na yi mata ba ta ji Allah zai saka masa abubuwan da ta yi masa, cewar Ummi cikin masifa. Shi kenan ni dama shawara na bayar saboda sakin ba shi da daɗi. Dadi ya faɗa a hankali. Tashi masa faye ba su waje, gaba ɗaya kasa bacci ya yi a daren. Gani yake kamar ya ɗauki decision ɗin da bai dace ba, amma idan ya tuna abin da Zaran ke yi, sai ya ji hakan shi ne daidai. A bangaren Zara kuwa ta yi ta zuba idan ganin Mustapha don ta san matsayinta amma har sati ya shuɗe bai zo ba, kuma Zainab ta ce mata ya dawo niger yau bayan ta dawo daga makaranta ta yi disaidin kiransa. Lokili ya ɗauka ba tare da ya ce ita komai ba. Na ɗauka za ka zo Kano kuma na ga har hutunka ya kusa ƙarewa. Baka zo ba ta faɗa a hankali. Sai da Mustapha ya sauke numfashi kafin ya ce ba zan zo ba ina da ayyuka da yawa. Wani abu kike buƙata? Shiru ta yi na 'yan sakwanni kafin ta ce ba na buƙatar komai. Dama akan maganar kwanaki ne, shine ban gane me kake nufi ba. Murmushi ya mai sauti kafin ya ce, Kin ƙagu ki fara ƙirga watannin iddarki? Amma aikin san ciki ne da ke, ba za ki fita idda ba har sai kin haihu. Na sani, ka sake ni? Ta faɗa ba tare da jin nauyin kalmar ba. e Zara, ba wai dan bana son ki ba, sai dan farin cikin ki. I wish you all the best, ke da ammar ɗinki. Ko ba haka kike so ba, sai da Zara ta ji kanta ya sara mata lokaci ɗaya. bakinta na ɗan rawa ta ce saki nawa kuma su ummi sun sani saki ɗaya ya su saka bani go a din hakan ai i wish you all the best zara ina fatan allah ya bani wadda ta fiki daga haka ya katse wayar hawayen da bata san dalilin zubar su bane suka zubo mata inna da ke kicin ce ta fito tana kallon ta tace lafiya dai kuka zara ta fashe da shi tana faɗin saki na yi saki inna ta fada tana da mugun ƙarfi tana dafa ƙirjinta. Zara bata ce komai ba sai goge idanuwanta da take yi. Kofi in na turarumo ta jifi Zara da shi, idanuwanta na kawo ruwa ta ce kin cuci kanki wallahi, kin cuci kanki Zara, Allah sai ya biya wa bawan Allah nan haƙƙinsa, kin cuci kanki. ba komai wallahi Allah baya bacci na san wallahi mugun halinki mustafa ya gaji da shi yaro mai hakuri da sanin ya kamata wallahi zara kin cuci kanki zaki tashi ki bar gaba na ko sai na illata ki zara na kuka ta tashi ta wuce daki sosai inna ta sha kukan takaici abinda zara ta jawa kanta ita kunyar su ummi ma ba za ta bar ta kira su ba ba mamaki suna can suna dora mata laifin tarbiyyar da ta yi wa Zara bayan ta san daidai gwargwado ta ba wa Zara tarbiyyar da ta kamata. Ummi na zaune gefen gadonsa tana taɓa goshinsa jikinsa yi zafi sosai cike da sosayinta ta ce na kasa ganewa wannan lamarin Mustapha kai fa ka sake ta wannan zafin zazzabin fa Ummi zai sauka ki kwantar da hankalinki lamarin zai mun wuyar sabo saboda ina son ta kawai banda wani option ne nan gaba cutarwa za ta faka shi ya sa shafa kansa ta yi idanuwanta na karuwa da ce Allah ya yi maka albarka Allah ya baka ta gari ka yi haƙuri Mustapha na yi tunanin cewa na maka zaɓi na gari ashe zabin tumin da na yi maka ka yafe mu ta kara shi maganar hawaye na biyu kuncinta hannu ya saka ya goge mata fuska yana murmushi ya ce don Allah ummi ki daina kuka it's not a big deal komai zai wuce kamar bai faru ba Kafin Ummi ta ce wani abu, shi ta fara ruri. Ganin sunan Aisha ya saka shi ajiye wayar, idanuwansa akan sa Ka ɗaga mana. Ka damu da wanda ya damu da kai. Oke mam ya faɗa yana dalin lambar Aisha. Dan kiran ya katse. Hello Buddi, yau two days ina ta kiran ka ba baka fikin lafiya? Lafiya lauya kike ina lafiya. Amma shine kana ganin kirana shine ba za ka ɗauka ba ko dai baka da lafiya? Eh amma na ji sauƙi. ya amsa mata. Daga ɗayan side ɗin Aisha ta ce, na gode. Ko faɗa min ba is okay tun da kaji sauki. sauƙi. Ya su ummi. Dan kallon ummi ya yi da ita ma shi take kallo ya ce tana nan kalau. Ya nako gidan. Lafiya lau ina Zara tana nan kalau. Ya amsa a hankali. Aisha na murmushi ta ce ka gaida ita. Bari na barka ka bai. Da Ohi ya amsa yana disconnecting din kiran, shafa kansa Ummi ta tana murmushi ta ce, She's nice. Yes, mom, kullum a wajen aiki tana kawo min lunch. I like her. Murmushi Ummi ta tana rungumar shi jikinta cike da tausayin sa Haka mustafa ya kare ƙare sa ko Kano bai je ba, duk da cewa ya so ya je ya ga Zara da abin da take dauke da shi, amma ya hana kansa. Five months later, Bilkisu da saudani ne a falo kowacce ta haikimci a kujera tana kallon TV. Lokaci-lokaci sau da na cin aful ɗin da ta yanka a anti sadi Sadiya ce ta shigo falon ta sha hijabi da uban jaka kamar wata wanzamiya. Ke Bilkisu mu je daki Daga haka ta wuce da kallo saudi ta bi su tana taɓa baki ta ce aikin banza kai, kullum ba za a zama ba a zama a bankaɗa cin a bankaɗa nan a ɗaki kuwa hijabi anti sadiya ta cire tana faɗin daga gidan su amma ɗan nake bilkisu zaman nan ba naki bane kin ga wannan kwan to a jiki zaki rubuta sunan amma da sunan uwarsa da ubansa sai wannan addu'ar sai ki je bayan gida ki binni amma zai zo da kafarsa wallahi dan ubansa karɓaɓɓen hannun ummanta ta yi tana faɗin umma zancen auren nashi fa da gaske Zara zai aura? Eh, ita zai aura, sai me kuma? Yanzu ba auren su ne a gaban mu ba. Ya fara mai da ke gidansa, daga baya a yi maganar da za a yi. wallahi zaman cikin gidan nan sai ya gagare ta ta yi aure ta kashe auren ba da san bala'i take shirin jefa kanta ba ai na je na gama zugi ita mamin dan na ga ta yi sanyi amma yanzu ta hau sama shi kanshi amma din sai ya ji zancen auren ya fice masa arai rai dan masifa yarinyar da ko idda bata ida ba tun da ya ce ciki gare ta amma yanzu dai mu fara fitukar yadda zai mayar da ke ɗakin ki ga tawada da alkalami maza zauna ki rubuta ki bar shi ya bushe sai ki je ki binne gida kai tai tana komawa gefe ta fara rubutu. A can bangaren zara kuwa ba ta samun sauki ta ko ina yanzu ko holiday ta samu ba ta zuwa Abuja, ga inna ta dauke mata wuta tsawon five months, yanzu ma tana zaune ta kafe waje daya da ido, cikin ta ji ya motsa dubanta ta mari kansa, a hankali ta kai hannu ta shafa tana ɗan sakin murmushi. Tun bayan rabuwar ta da mustafa bai fi sau biyu ya kira ta ba, shi ma yana tambayar ya cikin, shi kenan za su yi sallama. duk wata ta yanzu duk babu sai take ji kamar ta aikata wani babban laifin vibrating ɗin da wayarta take yi ne ya saka ta dubawa amma ne ke kiranta numfashi ta sauki tana ɗauka zara ya kike lafiya lau ina yini lafiya lau ya jikin naki hankali ta ce ba komai yanzu ya raihan he's fine zara ki kula da kai kikin ji an karki ba wa ex husband ɗin kirum ɗin da zai yi tunanin komar da ke wannan karon ba zan iya ɗauka ba. Murmushi ta yi kaɗan ta ce, "Okay then, yawwa, bye I love you, same." Ta amsa kan tana disconnecting ɗin kira. A yanzu ba ta jin shauƙin soyayya amma kamar da, amma ta dangantar da hakan da rashin haɗuwa da ba sa yi sosai.